بسم الله الرحمن الرحيم قال نادرة الزمان الشيخ عبد الله بن فودي ورضي الله تعالى عنه ويعود مغض المساكين sannan daga cin sufofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya udu maghdal ne, yana zuwa ya je ya gaida marasa lafiyan talakawa ko mun talaucin mutum idan yi rashin lafiya manzo sama sai ya tashi ya tafi je ya gaishe shi baya zaɓe kun ga baba mai gyaɗa a jeji ya ce halin 'yan duniya nake so in kwatanta ko ai ya faɗa ya ce abin nan wai wanda bai da kuɗi in yi rashin lafiya ba wanda zai zo wajen gaida shi amma mai kuɗi da ya ɗan zazzaɓi kaɗan ya kama shi sai mutane ai ta shiga ana ta duba ɗaya ya ɗan yi kwance sai wani ya juya shi wani ma fa idan ka je gaishe shi sai a ce sai ka cika fom eh, ka zo fa ka gaishe shi falala zai sama kai ma kana da falalar dan zaka samu lada amma tsakanin da Allah shi fi bukatar ka domin hanyoyin lada tsakanin da Allah suna da yawa ko ba haka bane in baka je gaishe shi ba zaka je gaida wani in ba baka gaida mara lafiya ba akwai wasu nau'ukan ibada da ake yi to amma shi yana wani daki sunan dakin immunity idan ka je sai ka cika fom wane ne kai Eh, man an wane ne kai wane ne kai wane ne sannan sai a bada izini ka shigo sannan in kun je da yawa sai a ce ba a yadda duk rika shiga tare ba sai dai mutum biyu mutum biyu kun je gai da wani mara lafiya a Abuja haka aka rika mana mu da yawa muka je aka ce bibbi bibbi za mu riƙa shiga aka zo aka zo akwai can saman bene ne kuma aka ce ta lifta za a hau na ce ni ba ban hawan liftan Najeriya <laughs> wallahi kamar na yi da a gaban yan amin muna shiga aka ɗauke wuta mu biyu da malin-malin a jikina sai zufa na ce kan gani shi jagoranmu wanda yake ɗaukan mai kai mu ne ta kunjima a shari'a yana zagi yana zagin su yana zagin ma'aikata Allah da muka yi wajen minti biyar kafin a kunna janareta yi mun yi da zufa sai ne haka in shaƙo numfashi daga sama kuma mun je gai da shi bugai mu biyutun bibbi fa mu dai mun yi sa'a ba ce sai mun cika fom ba saboda an san mu shi ne kawai <laughs> amma an kaji sai ka je kai da to manzo Allah sama shi ba haka yake ba duk wanda bai da lafiya ko mun talaucin sa annabi sama na zuwa ya gaishe shi allazina la yu'bahu lahum waɗanda ma ba a damu da su ba yu'bahu lahum wadanda ba a damu da su ba manzo sama idan ba su da lafiya sai ya je gaishe su wa yakhdumuhum bi nafsihi yakhdumuhum ne ba ya khadiba khadumu dalun na da zamma tun da biya muku wasari wa ya khadumuhum bi nafsihi sannan manzon sama sai je na musu hidima da kansa mutum manzon sama ya je da mara lafiya kawai sai ya ga wani dan abu sai ya dan miko mishi wani abu ya je kaza ruwa yake bukata annabi ya je ya kawo masa manzon Allah sama yana yin haka tawadu'an lillah yatafaqqadu man inqata'a anhu min ashabihi sannan ya tafakkadu annabi sallama yana ta ido yana neman ya tafakkadu yana neman banin qada anhu min ashabi wanda ya yanke kwana biyu bai zo wajen shi ba sai manzo mai ce ina wane lafiya wane kuwa haka manzo sun yake yi kaga na farko da ya san su kenan kenan shugaba wajibi ne ya san wa ya san talakawan shi malami ya san almajiransa a makaranta yanzu an taba an taba tatsa wasu almajirai a mota ta kaɗe su a wani waje aka kashe su su biyar su biyar ne ko su biyar aka kashe su ko huni ne wanda ya san labarin ya sani waye ce su huni ne su hudu ko to malamin su wai bai gane wane ne ba ana ce ana mushi wai bai gane ko su waye ba ma tukuna kaga wannan hudu malam ƴaƴan mutane an kawo maka ƴaƴan mutane ka kula da su amana a je mota ta kashe su baka ma gane ko su waye ba sai ka ji ana wai wane ne wane sai da aka kawo su ga sun sun san kare malam sun zama kamar katako kai mun ga tashin hankali wane ne ashe ma a lokacin ake ganewa kaga ba daidai bane wannan to kaga na farko sanin su sannan na biyu sa ido waye ya zo waye bai zo ba waye yake nan waye bayan ba haka annabi Sulaiman yake ba wa tafaqqada tsaya fa qala la aral huda huda har ya gane huda huda bai nan am kana mil ghaibin in nazo ina karanta wannan aya a cikin tadabburin da nake sai in ce a wai shi alhuda hudan nan shi kadai ne tsuntsun a lokacin ko ko akwai wasu wasu hadahidu din hudu hudu ba jami'in shi hadahidu ba to da sai in ce shi kadai ne ko ko yana da wata alama sai ta daban da da sayyidina Sulaimanu alaihi salam wato dai wannan na nuna maka iyaka kwakwalwa da kula da da da da tsinkaya da sayyidina sulaimanu alaihi salam yake da shi to haka ake bukatar shugaba ya zama to manzon sa yana yi wa yaqulu yana cewa la'allaka ya akhi wajadta minni aw min ikhwanina shay'an idan ya ganshi kwana biyu ko ya aika ya ce a kira mushi shi sai ce la'allaka watakila ya akhi ya kai dan uwana wajatta minni kila ka dan samu wata damuwa ce game da ni aw min ikhwanina ko kuma wani daga cikin yan uwanmu da muke tare da su kila ka samu wata damuwa ce shi an wani abu na damuwa ka faɗi mana shi yasa kwana biyu ka daina zuwa haka manzon sama yake ce musu in ya ga kwana biyu bai ga mutum ba har waɗannan abubuwan fa duk da ake faɗi fa ba karatu bane tarbiyya mutum ake sanya makanci mutum ya saba makanshi ya sa makanshi tarbiyya haka da haka ake zama jagorori wa kana la wata rana wata rana mun taɓa zuwa wani taro ana taro shi kenan da wani ya zo zai gabatar da takardar shi yana nuna yadda ake buƙatar mutum ya zama a faɗa yake sai ce bari in fara da wani abu lecture shi da zai gabatar taro ne kamar seminar shi sai yake cewa yanzu da zan yi wata tambaya ba wanda zai bada amsa yanzu mu nawa ne a cikin nan yanzu mu nan mu nawa ne ni cewa zai iya da amsa ya ce kaga ba wanda zai iya bada amsa ya ce to a ka'ida ta tsinkaya in kana son ka zama mutum mai hangen nesa to da ka shigo je ka kirga ku nawa ne ma wani abu na iya faruwa shi da ka zo ka kirga ku ku nawa ne ka gane adadin ku hmm? sai da fa'ida <laughs> kaga yanzu ga nan kowa ya shiru yanzu shi wani fa a tashi bai san wanda yake kusa da shi ba a yin wannan rudin da ake ciki na sha'abu shawa'ibi shayyab wadda haru bin nasi kullab wallahi wani a cikin mu nan sai ya tashi bai san waye kusa da shi ba to da hudu kaga mutane yan shekara ashirin suna rayuwa yan shekara tamanin sha'abu shawa'ib shayyar wa kana la yadaw aqibahu rajulan qattu sannan annabi sama ya kasance mutum bi ba sa taka gabansa ba su shigewa gabansa bayansa kai wa kana la yadaw aqibahu rajulan qattu ya kasance mutum bi ba sa taka bayansa wato in zai yi tafiya ba shigewa gaba yake su su biyo shi a baya ba in kanu talatatan idan annabi da shi da mutum biyu ne sun zama su uku ne masha bainahuma sai ya shiga tsakiyarsu ɗaya a daman shi ɗaya a hagunsa kowa na da daraja kowa ba wanda wanda zai ce ne ya fi kusanci da annabi a ɗaya a daman shi ɗaya a hagun shi wa in kanu jama'atan qaddama ba'dahum idan sun kasance jama'a ne to sai ya sa wasu a gaban shi kuma yana tsakiya haka yake tafiya mun gane duk da malamai suna ganin ba laifi bane shugaba ya shiga gaba abin nan mabiyansu su biyo shi a baya amma an samu asiri daga sayyidina abdullahi bin mas'ud shi bai san a masa haka idan yana tafiya da almajiransa sai ce su tafi tare in suna da yawa shiga tsakiyarsu wasu a gaba wasu kuma suna tare da shi idan ya ga wani na bin wani sai ce karkai fitnatul littabi'i dallatul littabi'i wa fitnatul lilmatbu'i yace kaskantar da mai bin ne sannan shi kuma wanda ake bi za a sa masa za a sa masa fitina zai iya zama mai girman kai shi yana ganin haka mun gane to wannan dai wa kana askatan nasi annabi sallama ya kasance ya fi kowa shiru askatu nan ana nufin annabi sama bai yin surutun da bai da amfani amma manzo sama yana karantarwa tun safa haddare bai huta ba sai dai a tsaya a sallah idan kuma ana da bukatar cin abinci a ci abinci kaga bai zai zama askatu bai magana domin na sha faɗa mana cewa ba inda shigu ke zama fa ibada a musulunci ba inda aka ce in kai shigu kana da lada sai dai fi sukuti salamatu idan ba kai magana ba ba za a sama zinubi ba za a rubuta ma lada ba amma in kai akwai inda kuma za ka iya masu hutu kai shiru zinubi kai masha Allah na ta muku wannan mutum ya ga ana tabo ya shiru to zinubi yake da shi a shaitanun ke nan hmm. a sakitu ba an munkare ko a to anil munkari a akhraj komai shaydan ke wato a ci da yi eh, ba komai eh, muna kallo ba komai <laughs> ci gaba ko ma'ana ba ku labarin kes da na taba kes na turawa ba na bature bature ne yake zaune a ƙofar gidan shi an ce shekarun shi biyar a lokacin shi kenan kawai sai wasu yara guda biyu suka zo suna faɗa. a gaban shi kuma ya dan fito irin da gajeren wando din nan irin na bature ga ga giya a gefen shi kila ma ba amma ba a kitsin ba a ce da giya ba ni ne saboda labarin ya daɗi <laughs> eh ce nan ga yar jarida shi yana karantawa amma a ciki an ce akwai jarida yana karanta jarida shi kenan sai kawai ya ga yaran nan suna faɗa wai shi kawai sai yana ganin kamar ma fim ake sai abin na burge shi a zuciya shi yana jin daɗi irin ma har ya ɗauki wancan ne boss wannan ne afta ba haka kuke cewa ba afto ko eh, <laughs> to sai yana kallo a ashe ɗaya na da wuka a cikin sa har ya ɗauko ya daba ma ɗaya ya kashe shi shi ce nan yan sanda suna gefe a sai suka zo sai suka kama suka kama mai kisan aka ɗauga kuma aka tafi da shi asibiti shi ce nan sai yan sanda suka ce ai a gaban wannan tsohon ake yi shi ma a zo a kama shi aka kama shi aka tafi da shi sai ya ɗau lauya da aka je kotu sai lauyan shi ya ce ina ruwan shi ya ce ai shi hujjar shi ma shi bai mazata daga gaske suke ba shi yana kan lokacin sai kamar wani fim ne suke yi sai abin ma na burge shi yana jin daɗi a ran shi shi sau da shi ba ruwan shi a ciki shi kenan kawai sai alkali ya bada oda cewa a sake shi fiye shi domin babu alaƙa tsakanin lo da morality ba alaka tsakanin kyawawan ɗabi'u da dokoki dokoki daban kyawawan ɗabi'u daban su a wajen mahaukata irin waɗannan ba ana yin dokoki ba ne don gyaran ɗabi'u ana yin dokoki ne don jin daɗin ƙasa ka ji hauka gane wannan to shi ne wa kana askatan nasi so da kada kai shigo in kaga ana ɓanna amma wa ablaghahum min ghairi tatwil sannan manzon sama ya fi kowa iya isar da sako shine ablaghahum ya fi kowa isar da sako min ghairi tatwil ba tare da ya tsawaita bayani ba malam shauki ahmad shauki shine yake siffanta yadda siffan manzo Allah su salama magana shi take yace ya kadu fi lafzatin minhu mufassahatin yusika bil haqqi wat taqwa wa bir rahimi يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة كلامك الشحر عند inda الفاهم yace ya kadu fi labzatin minhu fasahat a cikin lafazi ɗaya ne fasaha manzo Allah ta sama sai ya yusi ka bil haqqi yace ka zama mai gaskiya wa taqwa da tsoron Allah wa rahimi ka zama mai sada zumunci da a kalma ɗaya sai ce ya afsahan natiqina bada qatibatan yace kai ya wanda ya fi kowa iya faɗin badun ga baki ɗaya ya ce kalamuka shahadu ya ce magana ka zuma ce amma inda za'iƙin fahimi a wajen mai ɗanɗana abu ya gane daɗin shi wanda ke da ciwon baki ko yake da ciwon zazzaɓi malariya in ka ba shi zuma sai ce tana da ɗaci hmm? to daɗin gane zaƙin maganar manzo Allah ta sama sai wanda ya nutsu a cikin sunna da lugar larabci da balaga da fasaha zai iya ganewa to manzo Allah ta sama a cikatan kuma ablaghahu ka gani sannan wa ahsanahum bishran manzo Allah ta sama ya fi kowa kyan kyan kyan kyan kyan kyan kyan bayani in zai yi bishara shine bishara in zai bada bishara to bishara shi ta fita kowa kyau in zai ce maka abu kaza Ka ga yadda ya ce ma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ya ce ma sayyidina Abu Huraira ya ce ah na ji ka a cikin aljanna ya aka yi ne ga kawai daga cewa ya ji muryar shi a cikin aljanna na ai kenan an gama magana sannan ya ce ma Bilalu haka sannan ya ce ma sayyidina Umar haka shi sayyidina Umar cewa ce ma Umar ya ce ya ga wata mata ya ga wata tsaliliyan mata a cikin aljanna ya tambayi jan mala'ika jibrilu ta wace ce wannan sai aka ce ai ta sayyidina umar ne yace sai na sauri na kauda kaina saboda na san kishin sayyidina umar to haka ake son ka zama mai kishi ka zo za ka yi aure shi kenan ka an zo an zo an yi an yi fosta shi kenan kawai sai mutum ya je wajen mai kayan kai ka zama sakarai ka je shagon tela a gama takka. na lalacewa da tafi wannan wallahi damsul basirat Allah shiryatar da mu sai mu tsaya a nan to wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi sahbihi